Joseph Ayo Salame wanda ke shugabancin wannan kwamiti ya yi tir da Allah dare da labarin kanzon kurege da aka wallafa a cikin jaridu wanda lauyan Ibrahim Mustapha Magune suke cewar wai ya yi juyayi da nadama akan karɓar wannan shugabanci da aka bashi na kwamitin da ke binciken Ibrahim Mustapha Magu. Mai shari'a Ayo Salame yana nuna mamakinsa akan yadda ma'aikata ko lauyoyi za su yi amfani da damar da suke da wurin amfani da bakinsa domin ci masa albasa. Malam Nasu Nasiru Zaharuddin kwararre ne akan fafutukar yaƙi da cin hanci a Najeriya ko ya mun ƙarin haske dangane da irin martanin da ya karanta. To tun ba yau ba ake ire-iren waɗannan buge-buge a jaridu musamman irin jaridun nan na zamani su suke bubbuga waɗannan labarai da wasu mutane kamar lauyoyin nasu da masu goyon bayansa suke ta sawa a kafofin yaɗa labarai domin su dakushe wannan kwamiti da aka kafa su wato wargaza shi su nuna cewa abubuwan ma da yake yi ba daidai yake suke yi ba to amma kana ganin wannan gargadin ko martani da ya isa ko kuwa ya kamata a ɗauki mataki na doka a tabbatar da cewa ba a ci gaba da cin zarafin waɗansu jami'an hukuma masu yi wa ƙasa hidima ba. Eto eh na farko dai ya kamata a ce an yi wani hukunci akan wannan kuma hanyar da za a hukunci shine a kai su a durkusar da su gaban shari'a na ɗaya kenan na biyu su kansu kafofin yada labaran da aka yi amfani da su dama can an yi ta faɗa cewa akwai labaran ƙanzon kurege da ake ta sassaka a kafofin yada labarai to ya kamata a yi amfani da waɗannan kafofin yada labarai labaran domin a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro. Malam Nasir din kenan wani mai fafutukar yaƙi cin hanci rashawa a tattauna da ne da shi a Abuja. Shi kuwa Abdulkarim Ibrahim ƙwararre ne akan ilimin yanar gizo da kuma amfani da ita wurin yaƙi da cin hanci rashawa a Najeriya. Ya kuma jinjinawa matakin da ayo Sulami ya ɗauka wurin musanta ko ƙaryata wannan labari na banza da aka wallafa akan shi inda yake cewa. babban abin da na gani shine bancin suna son a janye labarin daga kan abin da yake labarin da aka sani nan to amma dama can lokacin da kowa ya san lokacin da ita hukumar take hannun shi Ibrahim Mako sun riga sun saba cewa duk lokacin da aka yi wani abu sai a kai shi a jarida sai ga mutane ba adalci ake musu ba a jarida ake ma mutane abin da ake kira media trial sai ga duk abubuwan da surutun da labarin da komai ya faru ne kuma ya kare karshen ma labarin ba za ka ji shi ba sai abin da kawai yake a media so sun ga suna ganin su wannan lawyer suna ganin suna burge shi a wancan lokacin da suke mishi irin wa'annan ayyukan to shine yanzu ma suka ƙara tasowa da irin wa'annan ayyukan yanzu ma haka suna yi so amma kaga tun da shi ma chief judge din salamin gogaggen mutum ne sosai kaga ya riga ya fahimce su kuma cikin labarin ma da ya faɗi cewa bai ma so ya yi magana ka ba ya so ma ya kyale su amma saboda ya lura da irin abin da suke son su suka to shi yasa ya ga ya gwanda ya fito ya yi magana mutane su san cewa lallai wannan magana da suka faɗi ya faɗi gaskiya na farko da bai faɗe ta ba na biyu kuma babu ma dalilin da zai sa ya faɗe ta. Ibrahim Abdulkarim kenan kwararre akan sha'anin yaƙin cin hanci rashawa a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mun Amurka a Abuja, Najeriya.